ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ba ta barin wani rai ko dukiya ko wani sufaci ta bi ta kansa ta bar shi kamar abin da ya lalace ya tattake